A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Ibrahim Ahmad Surfa'i wanda aka fi sani da Ibrahim Homeboy. Wakar wani irin waka kake yi? To wakar da nake yi a irin rauji kenan nake wa anana yi. Ya aka fara wakar rauji? To alhamdulillah mun faru waka ne tun asali ta sanadiyar abokina da yake yin waka kusan yanzu shekara bakwai kenan haka so a time din raka shi rakiya kawai nake to daga baya kuma Allah wata ala ya samu ma da abincin mu a cikin saugar maka ci gaba da yi ke yan eh, sha'awa ce kenan ta sa gaskiya ne sha'awa ce ta sa muka fara um, wani irin sakonni ake isarwa to alhamdulillah da farko dai akwai abubuwa da dama wanda mutane waɗanda wasu ba sa fahimta misali wajen harkar tafi da rayuwa ta duniya yadda za mu bi mu tsara kanmu rayuwa to alhamdulillah muna ƙoƙari wajen isar da wannan sakonnin ta ainihin cikin waƙa kenan wanne ka fi isarwa soyayya ko kuma to alhamdulillah gaskiya na fi karfi ta bangaren soyayya amma akwai uh, wakoki irin na kamar rayuwar duniya haka hmm. na yi su gaskiyar magana rayuwa tana da wuya haba jama'a miyo dubawa wahidin ahadin sarki rabba makagin dan karami babba kai ne kai umma kayo baba alhamdulillah akan rayuwar duniya na yi ta wanda na samu a uh, taimakon abokina khalifa wanda muka samu rera ta tare da shi banda wani arera mana wata rayuwa juyi juyi ce rayuwa mai soyawa in yau kai ne wata ran ba kai ba na sani ba dan ja da shi ba ba kai akan matasa ba eh, gaskiya ban yi wannan ba amma insha Allah ina kokari zan yi akan irin wayannan abubuwa Eh, waye gwarzonka a harkar waka ban da wani gwarzo a harkar waka gaskiya kawai dai ni duk wanda ya fi yin waƙoƙi masu ma'ana masu daɗi kawai dai in kai ta lokacin ina ƙoƙarin ji na saurara domin na amfana ni ma me burinka a harkar ta waka to alhamdulillah buri na shine a irin sakonnin da muke ƙoƙari mu isar wa mutane a ce yana zuwa gare su sannan kuma alhamdulillah mu ma a ce yau mu ake ji a duniya wani irin kalubale ake fuskanta Tun da dai har Allah ya sa ana raye dole dama duk wani abu da za ka yi na harkar mutane dole za ka dinga samun kalubale to wajen yanayi kamar irin ka yi waka wani ya ce te masa wani ya ce babu daɗi wani ma yana ma kallon kamar mahaukaci ko wani abu da sauransu to duk wani abin dole sai ka bi ka danne su a zuciyarka saboda ka a samu matsala to a bakan damiya ta dai gaskiya ban yi ta ba ina nan kuma zan yi ta akan mahaifiyata nake so dan insha Allah ya kawai dai to alhamdulillah saboda irin muhimmanci da suke da shi musamman ita mahaifiya take da shi sannan da kuma ita tawa gaskiya a harkata ta rayuwa ma ban samu wani matsaloli da ita ba saboda tana bani goyon baya sosai da sosai musamman ma a bangaren waka da harkar karatu kana sana'a ina sana'a kwarai da gaske ba da waka ka dogara ba ba waka kawai nake ba to alhamdulillah tun kan na fara waka ina sana'a amma aikin kamfani nake kuma kin ga tun da waka ta zo ai baka ajiye kamfani kuma ka tafi waka ba tunda duk kowace time dinta ake bata Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.